<laughs> kisi wani dan hiska mutum ya sai na sai wani in kariya fo taska dina sai ka sai na sama ma ko si mutum bo bari ki sin fada miki ni ba san kariya fo taska dina ba sabida duk wanda ya sai sai ido ni sai ido si har ya si dan kin so kin sai mun unko sai ni kuma miki akọ idan kin biya ni sai miki akọ aka ne lamarin duniya yake aradon Allah aradon Allah ba san me wannan take faɗa ba oh, oh. ejo kin gani bai magana da ke da safan nan ba kina gani ya kuri bai magana da ke ba me bone aradon Allah aradon Allah ne abin da ya fi damu na aradon Allah ba wai ashe komai komai a garin nan an mai da mu kamar lambobi komai sai ashe fulani ashe fulani ashe fulani kidnapping fulani buge mashin fulani komai ashe fulani haba kai Ani duk surutun da kuke ni jin ku nake. A nan wani bawan Allah ya zo ya ce wai mu zaɓe su har kuka ya ringa mana. Gaba daya ta mana Ma mashewa muke inda ƙasan kamar ruwan kamar ruwan wanki ya ku ce ba zan yi kuka ba. Faɗa mana sunan ta ai. Dole mu yi kuka ai. Dole mu yi kuka ai. Eh, eh. Ka duba irin jin jikin na yin nan fa gashi wani ya ƙara zo kuma wani zai zo ya sar mana da NNPC. Eh. Yanzu ya sar mana da NNPC. Ya zami. Eh. Kai. ka ci guran mu bankan wato kai dan rashin mutunci dan ya cire sai da APC shin kana magana to barin kai ka nan baya nan baya ba lokacin lokacin an shigo da sim card a Najeriya sim card ba an sayar sim card kwaya da dubu ɗari ba ya fi kuɗin waya tsada amma da an sayar da sim card na, MTN ya dawo naira an sun mana sarkai kyauta mana bayar dan ya cire sai da mu mun yadda da ya sai da NPC din ma in mun ya saye da shi za mu dinga sha mai kyauta mun je lita ɗaya mun sai lita ɗaya zai ya ƙara mana lita ɗaya kyauta dan ya ce za zai saye da na fi shi kana kana magana ka ci buran uban ka ne da iska ko ba ka ne ba ya kuri fa ki ya kuri kina magana da si ba da ni ki magana ba ki ya kuri wannan ina ga ma ruwa biyu ne ni ba mu ruwa bane ni mutum ruwa takwas mashi ba kai da fuska ba kai da zane kamar kwashe maka da zane dan lafiya ina gani mutuncinki ya ya ya ya kai da kai da riga kamar masu kiwon doki wannan ba mutum ne ba kuna ji abu na zai yi mu duk wanda na so ya ji daɗi 2023 to ya bi ni ba zaɓa tiku 2023 duk wanda na so ya bi ni duk wanda na so ya ji daɗi 2023 ku zo mu je mu zaɓa tiku 2023 shawara kenan duk wanda na so ya ji daɗi ya bi ni aradon muje nabi muje baba dan lafiya nabi aradon gwanda na jakiyo aradon Allah kuwa yanzu kai za mu je ne ko kana nan aradon Allah gwanda da jakiyo shege na kusa da shanu kullun kana jeji kaman aljani magajin nan muraska aradon Allah girman ke fa baya bani tsoro shin fa kike fa ba dan kina so ki eh, ki ki safesi wai si kaga tafiya ki saya mana ina saki to kina sani ki ma ko siya mutum ne kai baka da hankali bane baka jin abin da yake fada bane kai burin mu yan boko ba komai bane mu samu mu riski inda su matsayin da suke a yanzu alabar shi wannan makarantar su ta adamawa din nan yanzu ba saka ga muna tunduma a cikin da yau da ka ga tafiya ta kiskin gani ki sani don lafiya kisaya kisani takalmi a hankali da shi ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sabobin comedies dinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba